فذوقوه بعد فمنهم na nawa ne tasa'in da wani ɗari tara da goma haka ne wannan su kan a ɗari tara ne da goma wannan su kadawari tuhu ba'adu famin humu nasu kenan zusta hami abin da suka gada wasu salamaini wasu humani har zuwa dai can abin da yake a dunkule a ciki ni an na jahama ko shi atahu jahamu da ba kun ga wannan magana ta ji wani mana da karatun jiya ko karatun dare ga gari in aka tafi a tafi a gaji ashe an baro karatun a baya daga inda muka samu tarihinsa ga inda yi ga malaminsa ga malamin malaminsa ga ɗaya malamin na ƙarshe ɗan da yahude ne daga yahudawa aka zo da wani ce to jamu da mabiyansa yani anna jaman wa shi'atahu qabbahumullah kaga yanzu idan aka tsine musu zaka ta amin saboda kaga yadda suka yi go kaga ta'asar da suka yi hina wada'u usul hadhihi da suka sanya ka'idojin wannan fatan warisaha anhum min ba'dihim na bayan su suka gado daga gare su min ba'dihim min arbabil mazahibi ma'abota wa'annan tarikokin bal maqalati da maganganun banzan kal mu'tazila wal falasafa wal ash'ariyya kullun ala kadari na min minha kowanne daidai gwargwadon abin da ya gado a kaga shi jamu ya kore sunayen Allah gaba daya ya kore siffofin Allah gaba daya mu'tazila wanda suka gaje shi sai suka dauki da ko suka karyata siffofin Allah suka tabbatar da sunayen Allah a sa'ira da suka ɗauko ɗaya bisa hudu ne za a ce su kuma suka eh, gaskata sunayen Allah suka gaskata wasu siffofin Allah suka ƙaryata wasu siffofin Allah wasu siffofin Allah suka ƙaryata kaga abin da suka gado kaɗan suka gado Isa ya ce mutane sun zama rabi da rabi wannan ya gado kaza wannan ya gado kaza wannan ya gado kaza كله على قدر نصيبه منها فمنهم صاحب السهم أقول وندي كده يجادو ده وسهمين أقول وندي أبو بيو والسهماني الكثيرة أقول وندي يجادو ده يوا فبئس المورث فحيث خلف من بعده شرا كثيرا لك الله وذلك دور نوم هذا inda ya bar sharri mai yawa wa bala'an mustafiran wa bi'sal warithu shi ko wanda ya gadan ani Allah wajen da mai gadan da ya zo ya iba ya ɗiri sharri haitu janaha bi aqalihi inda ya janyo wa kansa da hankalinsa ila hadhihi alqadurati ya karkata ga zuwa wannan kazantar wal awsakhi wasta'ada biha ana hadayin yallahi ya karɓo wannan fatan ya bar Allah ya ba alƙur'ani ya ɗauko hankali allazi ja'a bihi nabiyahu sallallahu alaihi salatu wassalam wa bi kai wannan abun da aka gadar tarkakarta Allah allati la khaira fiha liman warisaha an gado gado da ba alheri a cikin duk wanda ya gado ya gaji tsiya بل تعود عليه بأفضل الأضرار أين هم ذات دعوة مصدمة في مونيش تروى فهذه الثلاثة وإن متاني أكو خوك داري أكو آه، أهل لكل مهانة وحقالة سنتين سنتين دوني ولا كانت دوني توضرت وأما أنتم أيها الوارثون amma kun ga ku masu gado li hadai nabiyyihi wa'inda suka gado ainihin tarbiyyan manzonsu wa ilmihi fa bashiru ku, bi rahmatin min Allah wa ridwani tarhama daga Allah da wata yarda fama irsukum al-karim ba wani abu ne ba gadon ku ainihin wa irsa haula irzalina da gadon wa'ancan sayyani wanda suka gaje alqur'ani suka gaji sunan manzon Allah ingantatta suka gaji hankali sarihi suka gado fitra lafiyayya ai ba su zama daidai ba da wanda suka gado shaitan bal shattana bainahuma shattana na'am shattana bainal warisina nisa ya kai nisa tsakanin masu gadon nan warasu hadaya wa imana wannan warisu hadaya wa imana sun gado tarbiya sun gado imani sun gado takawa wa ula'ika warisu balala wa kufrana wancan sun gado kaka da kafirci wa shatana nisa ya kai nisa bainal mawrusina tsakanin masu gado wanda aka gadan fa hada warisa khairan wa ilman wannan ya gaji alkhairi ahlu sunna kenan ya gaji ilimi nafi'an wa hadayan mubayyinan da shiriya na wa hadha warisa sharran wa ko sharran ko sharran wajilan kenan za ce wa dalalan ba'idan sharran wajilan ma'ana sharri mai sada hankali da ɓata mai nisa falamma zaharat fitinatul jihami lokacin da sharrin jahamu ya bayyana mana aƙidar ta kenan al sinatuha fi aqtaril islam tace jahar syanta in al sinatuha alsinatuha syanta fi aqtaril islami a sasannin musulmai kama a huda ba a bashi ba masu shiriya haka fuka tashi shugabanni ka duba nan muna maganar jihar murar na ai wannan ya tuno ka sun baka a imma yace shi ne wanda suka faɗa da ne fa yace shi ne ba ku yarda da shi ba sun masa rabbi amma shaitan ya ɗaga sa ya tallata shi suna na so ya bayyana an danne shi amma da yake shaitan ahalus suna na fara gingiri ya tsagana shi kama a imatul huda bi huna shugabannin shi a haka suka miƙe suna eh, suna gargaɗi bihi min kulli janibin na kowane ɓangare يعرفون الناس a تدد متاني بحقيقة أقواله maganganun مجدن mu. Wa ma ta'ulu ilaihi da makoman maganganun jihamo min hadami qawaidil imani na ya rufa ka'idojin imani wa yubayyinuha lahum anna aqwalahu suna wa mutane bayani. duk annabi ke faɗi da ayyukan bayyin shi manzo ne ba ai sai sami'ani don haka nan da jahamu da annabi bamban suke bai ya ce maka musulmi wai bai san bambancin wayan nan ba har musulmi ne zai ba da aiki a kawo masa tarihin gudunmu wanda jihamu ya bawa dini musulunci shi wannan magana na kafa ba tun da wannan magana inda ta kullo tana nuna ta gama duniya don ba lura da yau in magana akwai maganar da kila ka ji ta a ƙauye ka kalli mai magana da ta magana ba ta je ko ina ba daga gare shi kawai take ba ka damu ta da yawa za a iya maganin ta amma ka ga ɗan duniya na ya wannan magana to daga wani wuri fa aka koya masa an koyar da miliyan ɗinsa wannan magana tun da aka ce maka a jami'a to kafin daga uwa duniya ta zo da bambancin da a ce wani makiyayi ya faɗi mai kiyo ko ni dan kafa mai sai da arawa ya tafi ina kaza ka bincika wannan yayi wani karatu ce a'a bai taba ne ba nan baban shi ke nan daga nai kama sana'a sai da harawa haka yake ina zaune na abin da ke wannan magana ba ta wuce shi ba shi bai da wasu abokai haka wa'anda suke daga waje isa ake neman kayan alaka da wani mutum daga wani wuri zai yiwu ya naha maka wani abu duk a gaje ce wannan shi mai ce ba za su je ko ina magana ba ba a damuwa da ita amma ba don bullo daga can hatsari ce in ka kashe wannan akwai tabbaninta falon ya alu hadhihi al-umma nushan ainihin falon eh, la yastami'a ne falon ya alu nushan bai kawo nasiha ba wa hadhihi al wala tattaru ba baya baya ba في واجب الإعلام وسوء آه، آه، كاما وحلا سوء متعنى سنة كنا يعلو هذه الأمة نفس نصر بطبنا فيها با ولا تأثروا في ما وفي واجب الإعلام والبيان ولا عمدوا إلى كذب أو خيانة أو كتمان بصي كريابا بصي يودر بصي فالواجب أن نأخذ بهديهم abun da yake dole yau a kanmu mu yi riko da shiryansu wa nasira ala na a ci gaba da tafiya akan tabbatarkin su fa inna allaha wa rasulahu minani liman salaka sabilahu Allah da manzonsa sun tsayawa duk wanda ya bi tafarkin su an a alil jinani zai ba shi gadon babba aljanna fa idan sana'atum idan kuka ji an itiba'i sabilihim daga bin hanya su wal istima'i li nafsihim ba ku tsaya kuka ji nasiha su ba alamu anna salama ala man ittaba al huda wa az'ana lil qur'an Yeah.